الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتم من الهدي إلا فإن توليتم فما سألتم من الهدي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الكافي المؤول والكاتب لما سبق نازل الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تسميه الجاه العظيم وعلى بك كل ما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتم من أجل من أجل إلا أمنا وذكر لكم عند المسلمين فإن توليتم wannan ayoyi da gwagware da ba zai fita da ɗauri har zuwa aya da ke shi maka wannan kenan aya ta uku sun ba da kayan labarai ne na tura da za su sha gaba suka kuma yi halin sana'a yake wata da ya ba ni ko ba ta yi ba ni kula da na gauni ne to sai da gauni ne annabi ruhu annabi kali annabi ruhu annabi annabi sai annabi kai to ita take da labari sai ta ba da annabi Musa ne ka hadiya Musa da Musa da haka in an yi da surar kuɗi a warware waɗannan aya da suke karanta annabi Allah ne wa alaihi salam yace mutanen da bai da wanda yake dukiya ko ban baya ba ba ta alƙu ki ajin da ma ta ce ni ya ji ba za ku ce ni ku kika san sabon ku saboda wato an sa ku haraji cewa ki dukiya ba ku ba ba ta alƙu ki ajin in ajin illa Allah ban sa ku wani ladaci ku ba ba ta alƙu ki ajin illa Allah ya da dukkan annabawan Allah a dukkan za mu gaya da mutum da cewa su ba su nemi lada kan wannan abu ba duk aikin da za a ce ya gaya maka ina ka biyu ina za ka ya kauta ka daga aiki shiga ta hana abada ya daura ka shiga ta kamar ta na abada ba ka da lafiya da ya kuma nan ga ne ba ka iya da shi ba da haka وضعت من الجهة كانت إلا أن لا يعلم عليه وتجعل كل المسلمين هي وجهه إن سما وتبشر البيت بل ما إذا وصلكم بالمسجد أو كعكم الزكاة إلى عكمة أنك تبدو شفت إليك وعلى أول المسلمين من شفاعة كبيرة جابوة الشفاعة كبيرة فكذبوا فنجيناه ومن معه في كل فجعلناهم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وانظروا كيف كان عاقبة المنذرين فكذبوا فنجيناهم ومن معه في كل فجعلناهم خلائق وعقبنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبوا مثل بقية suka suka tsaka ma kamar da Qur'ani ne ka ta mana jira da ma shi ne farkon annabi Allah wanda yake zuwa da kai ka san mu ba ko shirka da za a yi su a kai su kan mutan na da dalilin da yasa suka kuma suka fara fuskantuwa mai kamar da sana abba Allah ya kara maka da yake cewa zamani da ya gabashi a cikin an taɓa yi waɗansu bayan Allah masu tsoron Allah sun kuma shugabanni al'umma a wannan wuri kuma mutane ne lokaci ya ji Allah ya rawar suka da suka rasu sai shekar ya yi sahama ma kuma jiya cewa ya kamata su yi hotunan su a nan wuraren ibada wato kuma kan saboda suka tuna musu da yin ibada kuma kuna shakku ne suka yi kuma kan suka aiki a wuraren ibada da suka aiki da zai faru sai ya zama waɗanda suke riba a kuka da za su je yau na bayan su su suka ɗauka a yau ya mutu aiki kuma su suka fara bauta ba ne shi ne waɗanda su ne a yin salam suke ambatawa wa kalu da su zama ajiyar wa na da zama hujjar da na suwa a tsarayar su kawai da su wani ba'a guda biyar duka bayan yadda suna manyan bayan Allah ne wani yan Allah da cikin da ba ta yi da cikin kuma kan abu ibada suna bauta wanda ya sa a shari'a ta mutunci aka haramta wannan hoto a cikin masallaci ba dan kuma kan kan ka ko ba da kuma san da ba duk abu da ya zama riya zuwa ga wani sana da mutunci ya tafiya dan kar ba da wani shi za ka ga muna mana domin shi a ko'ina a gidajen mafaru a wuraren zama a cikin amma ba ma mana rashin masallaci saboda yau da haramun da mana masallaci to waɗannan da ya zama waɗannan gumaka guda da kuma shi ne gumaka bayan ya mutu a jiya mutu a jikin makaryata zuba karyata sun yi yayyaci kowannen gaji ne mutu zai zai da kudan sai a ce ta jiki kaga wani tsohon ko wata mutu karfe ta yi ko wata mutu karfe ta yi ta haka a shi ma dan in ya yi ma a tafi mai tsawon kwana generation na farko ya bada wa cikin kumbaci da sassan generation wato a ji ya zo bayan wannan waɗanda yara ne da aka ɗauko aka nuna musu aka ce ko a kungiya ne da ko kuma su ɗauko da kuma da ko da shi ne kuma ka ce ɗauko ɗan da ga wani ko kuma su ke kai kai su ma ne su bai kushe bai na cikin gaba saboda rashin gaggawa yana ba su na a yin sala har kuma su kuma su ke ko ya ce su kawo su ke kawo su kuma yadda na kawo haka baba na ya kawo da haka ko da su kai kai da shi za ta rasa ajiyar ولا تبقى وجدا ولا سواء ولا يموت ويقوم على نفسها كم يتكبر هو هو الكون ويكون هو هو الكون وسيا بان وسيا حسين daga baya ana ya bar wayo muke ina shi an dauki lalle min electronic da makalama cewa ba ne kare imani a kuma da kan yi wata imani a ba wata kan da imani وبدا مقارنه بالقوم المباشر فالإشارة بما يأتيك فلا تسمع كما يعمل فليس لك سوى بعض ذلك بما يبقى في نفاق فدعا ربه أني مغلوب نفسه ففتحنا أبواب السماء بباب الجنة وفتحت الأرض عيونا فسكت الله على أمر كريم وحملناه على ذات ألوان الحسن تجد في أعيننا لذلك من كان كفر وذكرنا آية هذه الذكر حين يرى يقوك الإبارة بذات لفظ الفجار من الإشارة لتجد في الإبارة ولا يجد إلا فجر أصلا يجد في بكتا Allah ka kuma yi kai ba kuma ta ji da aka koya in dai kuma in wani lokaci ya kawo yake wani lokaci ya kike bi ko na ma aiki shi da kamar yawa shi ma ya kuma da shi ma shi ka shi da ya fi wa layi ne illa ba ne ba to shi ne bakar da su ka yi dan yin a bayan shi da abin da shi da ke kuma da shi kamar su gani daga bayan Allah da mu da kai ya dawo shekara da shi tara da ma kira mu ba ba ta gaba na ya gurbar da shi alfa da illa ma ba ta gaba ba mu da فهل لنا وسيكون لنا في الجنة من أحفاظ فولد في الإيمان لا يكون arba'in a wata riwaya mata a yi maza a yi wata riwaya suka ce mutum tamanin ne maza arba'in mata a yi su ne kwanin da jirisa waɗanda ba su fiya su ne da jirgin wa a halaka illa masa mutane kan wa man amana yaushewa a cikin kowace halitta da za a cikin da mace ka sa kuma iyalanka ko sai ne wanda kalma azaba ta gaba wa man amana ko wanda ya imani ka ga wanda ya imani ko shi ba an ba iyalanka wanda ya sa ta yi da ya ga wani kisan da yake ya zai yi kan ma'ana saboda an ce maka wa an halaka wa an halaka in kan ma'ana da wani kuma shi yasa bayan an gaba wani kuma da kai ka halaka sai dolan da ba ka yi ya ce yau to da ba shi ke yau a gare akwai na kuwa shi ko ka yi da ya ce dolan da su da na da su da ka yi a kullum da ke mutum da ke yi ka da su ko da haka ne ka ta ko sai a yi ka yi da shi ita na kuwa na ba da yawa to da yake ya yi a jajinan da ya kuma to na kuwa yau ne zai yi rashin biyayya ne ala shi ne ya zama da isan fara da rashin da sahara ne da daga ne rashin biyayya ne ba a yaji da ta tabbatar da ku yau ne zai kwanta da kake ba har a gana wani doka da ne shi ya sa da ake ne zai gana a kasa sai ce mata in na fi yin ahari dan ne dan an ce wa kuyan sun wa ahalaka wa ahalaka in sun yin ahalaka وإن وعدك الحق وأنت تخرج Allah ya kike da jami'a na ga na wasu jami'a shi ne sai ya rike wajen da tsari ko ba wai yan ba dan haram ba a cikin mai shi ba dan haram ba shi wa shi ba dan haram ne da Allah shi wa ba dan haram ba inna wa Allah ya rubuta ne da shi ba yin haram shi ya wani shi ba to wannan kamar da na kamar insha Allah a gudu gudu kafin zai zo da Allah فنزلنا وحفظ وكل تذكر في هذه الكلمة في الكل في الجروة واسأل تأثيرا وكيف تسأل عنا ووحينا ولا تتوهمنا ولا تأثبت الله الحزن تثبيت علينا كيف يتم تشيء يا الله كيف يتم الله تثبيت علينا تبعد مقالب وجعلنا مخالفة waɗanda suka tsere a ruwan ko da yake su minan da jirgin ruwan ya sauka kan jirgin jirgi to duka da sai bayanin yin guda uku su suka ga yakan sabon duniya su ne da zafi da haku da yaji shi zafi shi ne kakan su zai da aka yi nan sai zo shi ne kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabawa kuma shi ne gagan dukkan bani Isra'ila za ta da ba shi kuma ha shi ne gagan mutane bakaɗe na Afirka ko da ke shi fari ne ba ta sauka fara ne amma shi aka fara haifa da da aka shi ne gagan bakaɗe na shi kuma ya yi su shi ne gagan duka da Isra'ila da wasu kan sauran kurare mai nan a kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da مؤمنا فانفسهم شيء يجب الصفات وجعلنا نور يدعوهم الغيب وتركنا على إسلامه صلاة على الألف هم يعلم يعلم الصلاة بعد كما وجعلنا مغايبا يجب كما يجب كما كان يقول كما كما تجاهل بعد كما يجب كما وابن الذين كذبوا بآياتنا بكى لتلك وتهدى فقد يتعالى والسوى مما تفعل من قبله وأشهد نارا وأنا في سكته بآياتنا فاذكر كيف كان آخر مجرمين منذرين فاذكر كيف كان آخر منذرين يا رسول الله السوى والجنين فذكر الشم والأسيا أحكى لي وجهك فكيف بغيرك Thank you. فجاءوا بالبيت جاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وذلك نصوا على كل مكذب ثم بعثنا من بعد ليؤمنوا sannan ba a cikin da suka sake aiko da wasu manzanni a kuma a kan na da sana da kawa kullum ma sai a wani kullum kullum ma sai a wani matan a kudu hatar da ku fa a ta ana ba da mu ba da Allah a hadisa ko kuke da mu dalili sai muka ciyo da manzanni bayan ka wato annabi Yusuf kenan a kasar Yaman da annabi Sani wa kasar Sha da annabi Shu'aib a nan Madiyana da annabi dudu a nan kusa da tsakanin wadannan da jordan da annabi annabi ibrahim a bakira kafin ma annabi su ke nan to su ne su da bai sai su nan ga aya ɗaya ce su take samun ɗaurin karatu su ko biyar a cikin sura ta zuwa wani an ci kuma ba a suna min ba shi ne su da shiga kawai ba da wani su bai na ne ba ma kan su ne ma da su kawai ذلك يجب على كل مسلمين كان من استنتج فرقا بدل الصحيحين لها أعمال قتل المسلمين آثار آثار تجد ولاء أمام وجه البنية كيف تعمله عدو الأسفل حصوى إلى الأمام بيان ودخلنا إبراهيم رسول إبراهيم في كتاب سلامة دا دا إسرائيل يوسف da da ku aiko da wannan ma ku aika duk a cikin ba ma da ya kai cikin annabawa yanzu ya fara ayin cikin sanin bari ne kawo a kuma da kuma sai ka hada da wannan aya wannan ya rubuta idan ya fara da wannan gobiya sai ya cika da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a aiki dan idan nan sallallahu alaihi na zama da shi an kake da ana da haka a cikin gaba na zama da shi a kuma da da kuyuru na mutum kuma a take gaba da kuma da shi ne ko da da shi da da kuma da shi ba ta ko amma da ba ma an ko ba da shi da su ba ko da da ba da kuma da shi da shi mutum mawu wata ya ya da da shi ba a kai ma da shi ba aya kira zuwa nan kuma na zama da kuma a aya amma ba da wani amma da jama'a da aiki ne da irin wannan wani waje ke kirashi da gangan wata da suke wani waje kuma ya yi jiya ya kaɗa ta. Kuma ba a kan ba shi kuka da ayati da ya ta fara ko ka kuma da ni. Ko ba na ba shi kuka sai kuka aiko bayan an da su manzanni. Kira kawai zuwa ga kuka da masu da bayyana da bayanai sun lafiya da hujjoji a bayyane amma ba ma ka yi yi ma ka tabu sai da ba ka yi imani da aka ka kade ka kuma haram gari ba saboda haram gari da aka ce a ran gari ko har ya amsa da ni amma zuciyar ka ta da haka ko kai abin duniya ta yi da da abu ke faɗa ran gari a cikin wani ya ce shi wani hukumar لو كان لو كان يمكن كل ما يمكن كنت تمكن بعد ما يمكن فما كان يمكن وكما كان الإيمان ما كان لو كان يمكن ذلك فإذا أعلم ذلك الكعبة الكعبة أقرأ على ذلك الكعبة فلي تنسى على ذلك يا ما يمكن بعد ما يمكن فأي يجب أن يحصل من ذلك ما سمعنا فذلك نصبه Allah ya ce haka yake kake ya Rasulullah haka suke yi ce ala gurbin mutane da suka san masu yake da biya ta da haka Allah yake yi ce suka san ko ai kuma ba za su ba za su faɗa ce da zai kuma da kan ne ma wai ya rabu la yin ayi biya wai ya rabu da ilahi bin sabila wai ya rabu da wani da yake bin sabila da ya rabu da ko da ya ba ma hali ثم بعثنا الكفار ثم بعثنا بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه ثم بعثنا بعد موسى ثم بعثنا بعد موسى وهارون إلى إلينا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم مسلمين لا فرعون وملئه آياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مسلمين فأنا أن المسلمين كوالا أتجي هود أتجي ثالث أتجي إبراهيم أتجي يوسف أتجي شعيب فكفاية شيخ حيث أتجي موسى وما إلى فرعون وملئه سؤال فرعون وملئه إن أنت كلمة ملك وأتجي shugabanni a kuma kama ce ɗaya da sunan shugabani mutane sun su ne wato gida sun su ne shugabanni a cikin al'umma idan da mara malai sai ka kullum an da shi ne ta da sako malar ke ba da amsa a sarrafa ne ƙara ƙara da kauni ƙara ƙara da shan kauni kauni sarrafa suna jira ran fara sarrafa sarrafa sun san bani a nari kuma manyan suke biya su da su ne ba saboda duk wani shanshi da zai zo to a rayuwa da matsayin da suke kai ma'ana matsayin su ne farashi na duban zuwa matsayin su dole da suka kujeru na matsalar da suke kai da hannun su zo a kai a kai biya su kai musu wato yadda ake ba za ta rabu da sana yan canja wani ana biya da babuwa da kuma ne ba ba taɓa an daɗe da yanzu ba mata da zuwa suka jari ba ta ba duka annabawa haka aka haka ta daga wani suke cikin imani وملئي تمنى مجالسة بآياتنا يزوج على آياتك أي أن يكون هارون يزوج فرعون تمنى مجالسة والوزيرات الخطر مجالسة بآياتنا بآيات وإحنا منجز بلادها وإن ولكتنا آية فرعون تسلمنا ونكتب من الثمرات سنة فأصلنا عليه قلوبنا والجلالة والأمنا والتفاجع والدمع سنة أبي حديث والنفع الحمد لله كفالي وعي عبك أقول تفضل بك إجيبا والتوحي تولى منك ولغداتنا مفتح آيات كي هذه الجلالة إن كان الحديث والنفع سنة شيء ولكن هذا هذا المسلمين ولكن الصلاة لأن بعضها سبحانه وتعالى والسبحانه وتعالى والجنة سنة الجلالة ko kuma ka haɗa jinsi na wargata wargata da jinsi na wargata da wani abu ɗaya misali kace shekarun yunwa da kuma kawaya za ka ci abu yadda ko to sai ka haɗa da na gaba na rabbar sun tsala a kwanan wani tsala a yadda kwalari cewa akwai aka da kada jinsi suna san su gaba da suka zama gaba zuwa zuwa gaba da kwanin sirrin na shi da kuma da suke gada shi kuma zuwa ko dai ya dinka ya zama shi da Allah ya kare shi ya fara zuwa wanda za mu yi ta kuma da Allah Allah ya ce ka sai da aka yi kuma sirrin da bai da ya fara zuwa dan ya gaba ya ci da shi da ya yi ta a Kuma na ci ba ni mutum da ya ce ya zama mai ثم لا ذلك مثل هذه الناس الأمر وملئ الآيات ما تفكر فكي كلمة كيف وكان قوم مسلمين لا بد كل الكلمة من الجنة فلما جاءهم الحق بنا قالوا إنا لنسير مبين كيف يجب أن يكون maimakon su karba sai da ya fara zuwa ya ce da ɗan uwansa annabi Musa da ya haruna in kai sana ma an ce sai aka fi karo guda wajen wani da zai shigo ba amma da yake an nan ta ne sako ne mai ɗan ba su bar wasu kowane da suka yi da su zai karfi sako bai kar su bar wasu su ba sa ya ce ba shi ya yi ba amma suka yi an faru su kuma ka ana su kuma bai zo que habla mucho de sociedad, es lo que habla de burguesía. Ya que llegamos a que se habla para que no pasa, una cosa para hacer una banda de carne. Después yo, se cambia de la gente, ya más que fácil de un popular, y nada resulta de vida. فأنا ما أنا بمن شيء ولا تقولي فأنا أقول لك إن رسول الله أنا ما أنا بمن شيء जो देख सकते हो जाएंगे काम जय श्री राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण وهذا ما كان في بعض الوقت الإسلامي هذا هو الإسلام الإسلامي شيء موجود في بعض الكلمات التي كثير من الأمور فأيك فأيك أيك أيك أيك كما كما كذب وفعلت فعلت أيك الذي فعلت أيك أيك أيك أيك كيف كما يقولون كيف ويقولون كيف يفرق بين إذا وأنا الظالم إذا لا يكفى أما تقول أن الكلمة فمرت نقول يقول لفرق وهو يقول ولا daga baya da ya kuma ne wani akanta da kan magana a rabu da suke fita wa biyan kuma mutum da shi kuma su ga mutu a rai ana kusa da mutane wanda wanda shi ma ne wanda ya yi wanda farashi da mutum ya kawo su suka tafiya ni kadai kawai da wanda bai za su fita shi ga kuma da shi ne wannan sai ya ce ka bi da wannan da kan da goma da kuma da a bar magana da yake da nare ne ne ma an kuma ubangiji mene ne ma ubangiji nan ma ma jika ne gaba ma jika ma ubangiji ma da kuma don ma ya ji ma ma ne ne ubangiji da ne a kuma su sa ya ce kamar da kuma ya su sa wai ubangiji ku ne to a cikin ne ma da kuma alamin duk da har ya amsa da alamin وهي قالت فحديث رب العالمين العالمين معنى عالمين رب العالمين أو ليس عليهم واحد رب العالمين وعلى العالمين رب السماوات وبين العالم كثير من رب السماوات والأرض وما بينهما والجهة يمكن من قال ألم ألم تكن قال رب العالمين إن شئت فمن ربكما yake ya cika tarafin kan kuka da hannu sai suka ce rabu da ta ba rabu da ba ba ka da kuma kuma to rabu da ta ba ka da kuma kuma ba a ce ba ku rabu da ta shi a ka kuka ce ni da kan kuma ubangijin ku shi ne wanda ya ba kowace halitta shi ba ta halitta ya ne da mutum ya da yawo idan ya ciyo gaban yanzu ke in ka gane ina ne wani wani ba ina da ni ciwo ina da ni da wani kuma da kuma hada ne to bayan ya yi bayani alaƙar daga baya a ƙarar kamar ba ba ta kawo da kuma shi ubani ubani ya yi sakani sai sai da wani abu da ya zama da shi sai da gaba da wannan kuma da aka yi kuma na ƙara ma kuma magana ba ta ya ba shi sai ya yi sakani يرجع لدي كان موقف كل يوم قال لهم مشروع الله ولكن كنت ازاي المدرس ما يرى وكل يوم كمان ما هو كيف تشيل بين الموضوع اللي هو كده ما قال لك انا لك انت كده لك ما كان بيقول بس ما كان بيقول da haka bai kyau da kuma mawuyi ba wannan kuma duk qur'ani na koya mana yadda ake magana da kan mutane ko da kan rai ko a tsare ko a kai da wani zaman da ba ita sura ma da ta gara ma duk ta ne ma da ita ya kura ma da ta da ina a ce ba tare da ya ne haka ce in ba ki da a karfe da duniya wani magana da ya da ya ta kan ilaha ne da aka da aka rage da mutum in ka kara kira mutum lokaci ba ni ba a wajen haka da sai kaga dauke da shi kuma da mutum ne to ana kuma yi da wani ko kuma a a ni wallahi da kai da ni har da da ka dauke da ku sai ba cikin ba ka ba Allah kuma ba ka ne ba ne a wannan kuma sai ku kana da kuma da shi da ke ni wannan da mutum na da kai da ke ma ka wannan kuma ya wanda ya wuce zaro an suka wannan yana kyankyar yana haka duka to yanzu kan ba haka yi ba haka ne haka hukunci to me ya kamata ko ya karba ko kuma idan ya ci karba da ya bari mutane su su yanke wa kansu ko kuma da su yanke ko da yanke ya kamata shi ne shi ne mai sauraro shi ne mai yawa su na ji da su na ji wa kansu ya bari da yanke ko da yanke قال له ان هذا خير يقول لك يقول هو ما يقول يا بني من شاء من شاء فليحل شيء sai sai ya kwace rai na kai mutum cewa annabi da goma ne kuma cikin da ya zama da wani yawan cewa ko na da wani ya ga haka ce mutum ko da su yi na kan mutum ko ne su na da ko ne su ka ba su a yi da shi da rai haka ne ya aure ya fara ya ji cewa ne kuma ke fara ba da shi da an ce ka kuka da shi a shi da shi a shi to kan je da wannan yin nawa da za ku ai ko ka yi ko ni ke maka ni yana da shi ko da shi ko ka ba ke ni yiri an ce da ku wai shi da aure ba shi ke a shi ke kuka da shi da kanta da kuma da shi ana yana mutanen da da kanta ne da tunani ka ba da yuri an yi kuka kuma aka da kuɗi ne koyo da gare da ba da ne zaruri a cikin sa wa ga tsaron da kuke a kan an yi bari da shi ne ba an yi da su masa da ga ne ke Ramada suka ga da kafin da da su yi wannan ko kai shi a bayyane
قال قيل كثير للهج لما جاءكم أسير هذا ولا يجوز الساكنون كيف لك أتكون للهج لما جاءكم الزمان الله بك وبسك إليك تذوقه لذلك كثيرا تقول لوبتك كيف لك يبوكي أسير هذا يزوان تجي بوكي تجي بوكي تو ولا يجوز سنعي وهج أنا ولا يجوز سنعي أي boka daga ko'ina ya fito ma ko ko'ina ya ba Allah ya buga masa asara da zai gobar da ba ba wannan kuma sako ne na annabta wanda shi wanda ya fita asara da shi ne to wala yi sun sai hajji a da ba shi sai da boka ya ba za su ramu da وجدنا عما وجدنا عليه آباءنا ونكون لكم كبيرا بغير وما نحن لكم قالوا في فرعون الزمن في أجيتنا إذا جئتنا بمعنى أجيتنا إذا جئتنا أنا جهنم قال ما جهنم قال إيه فبكت الله وبنته موجود بي ولكن يا رب فمن يدعى ويجدع كافرات عبده suka gaya wa annabi ma a ce kusa hankali ne idan kika na ka so ka biyar da amma wajen na ale a bana daga abin da iyaye da kakanni kuma ka suna yi a yadda kina a gaba so ke fito zuwa wa zuwa wani su an fi suke gida wata kuma da kuma duniya da ya zama girma suka na kuɗe ya zama girma a wajen suka da girma duka na kuma ke da kuma ma'ana sun ku rubuta wannan shugabanci da masarautar fir'auna ku zama ku kuke sarakuna da kai da ɗan uwanka magana ce ta siyasa ba magana ce ta wani shiga gaskiya ba magana ce na kwani shugabanci ta shirya wa ta shirya wa tsawa shugabanci a yaƙe a yaƙe a shugabanci a samun samun shugabanci wanda ke hawa ce ba da ba والقدسية والجنة والقانا والقدسية والبطاقية الجباء والأصول إسماعيل الحقوق يوم الأصول وقال فرعون اعطوني بكل كائن عليم وقال فرعون بكل كائن عليم إذا كنت أتيني على غيري كيف على فقد فرعون الملائكة هذه إن هؤلاء النسبة كثير وإنهم لنا غائرنا وإنا لنا هذا cewa a da ya tura ko ina da za a yi ko ko kare in da aka sa ka yi cikin da ya turi ba ma da ka ka da shi wa kawo wasu da ya haji ya tuka da su da ke da shi in shi kun kai ka yi ko da ko wanda ko ya kan gona wanda ya san tsari to aka ji aka tura aka zo da gona ya suka zo aka sa rana fa albayna wa bainaka mawida zatu kunan wala ta magana suwa قال ممكن يوم الدين وعيد الأضحى ذلك وكما أرانا لك جمعنا ثم هنا أجرى فوقها أبيت أن تبيتك بذلك إذن كل ذلك فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تقولون da bokayen su da farko sun ba ka fi fir'auna shi a yi suna da nada hakan in ku ta na su zai gina wannan aiki da fiti na mazan ko kuma a kola kola za a kira wannan kafa kuma da ya yi kwada ko aiki da shi duka ne rukun ce da ya yi da su ko su aiki ba a yi suna da nada hakan in ku na nada da su ne da a bai ka da ne وهذا في قال نعم ولكن الكثير مكرر في حاجة أنت مكرر لها هاي من يمكن أن تشتغل على أحد الناس من يمكن أن يكون الناس هي تقول لك تقول لك إما أن تبقى وإما أن تكون أول من ألقى أول من إما أن تبقى وإما أن تكون أول من ألقى هو كما يجب أن يكون هو كما يجب أن يكون kara musu al'umma a cikin burbuka ku je ka da ake da burbuka ku je wani saboda gara ne ya ta fara da wanda ya ta gaba daga baya ta ta ta ta rubuta ta wani su har da ke ma da yake ba wani da da rubuta da da aka zai da girma a kan himaya wani kiyau wa kara su sun da aka yi da ramu da suna suka je ka tura da hannuna su kiyoyi suka kama shi je suna tura da wani bane فأوجد في نفسه شيبة موسى يذكره ولم يعرف ذلك عن بابا الله يذكره wannan wanda sun ba za a yi da tsakanin ƙarya da shi kuma da suka tafi ana kare a cikin Allah ko ka yi to duka ƙarya shi kuma Allah bai a ba ko da wani ba daga nan da za a shiga kwanci a ce wanda ne to sun ka kai a fara da ka hana da wata da wata da shi bai da fara kuma mai wanda ne da zuciya sannan na daga biyu jibril alaihi salam ne da za a fara a cikin sai kamar kullum da shi da shi a cikin guda eh kan da aure guda لم تسمع حتى ولا انا جاي ولا انا موجود بيقول لي انت بتقول انا مش عارف انت كده عارف انت كده بقول لك ايه يا جماعه انت ايه جنبك جنبك عليه ده سكرانك سكرانك بتقول ايه سكرانك حد جوه Thank you. ko haka Allah ya kai shi ta ji kan ku ku je da ku da dole ba ya da ku na ra da in ka da ka ka ku ka ku a duk ko ko ne ka ba ka da ne ke ce ku a da ka ko ya ce a cikin Allah haka sabe ba shi ma duk shi ke da kan fata ne ina je ba ma kai sai ke ba ni fata دفاع على فترة الحق ما تغير تدفع على الحق وشيكة فتنزل لك جمع سكة دعما تدعو قوة لك zai yi mutu ba zan iya zuwa wannan su ba amma ga shi da almajirai na su amma zan ga sun suka je mana su bankuna da igiyoyin ya je mana ta kashi na ga ya haɗe na su ne su ba to wallahi ta ku annabi Allah da ka kuma ga haɗe ba ta mutu ba a cikin faru inda ma ta haɗe ku tare wallahi ku tare wallahi أكيد هذا لا يستوي كما توجه صاحب جديد تمشي بالشارع وبعد ذلك تنزل بجلد نبع كيف الأرض مرة هذا الجابري هذا كان يستوي أنا بدأ الأيام ويقول شفت حد موت فيك هذه بكرة أنا جيت ka san da ake cikin yawon da aka sauke a kan ka ta ba da kawai ka ci suna da wajen ana gowa yi to da yake da kawo ba ka da ga alhajar da masu kura suna da ga Allah ya ba su da kwallo da su ya da ka ci da ka ka ba an ka ma su su da wannan ya ba ka yi yana an ka da ga to shi a cikin da wani ya da ya da ka ci da ga wannan an ka yi su da ka ka ka ka da ka حتى أكد رب العالمين كما قلت ثاني حتى لا تتسوى فذلك أعادته أعادته به قبل أن أعادته إنت ولك كل كل الكلام إيمان يستجيب الله يجيب عجيبا وفكر الله منه كان أما تلك المساعدة يبني تلك المساعدة كما ليش وكم تسوى جميع الحياة بينها الجاهل يتفكر كل wannan sai ya kuma yi sai ya yi da shirka ba ta kira ko kira a ai shi ne ma gwamnan su ke kira su gobe ita wani gari kuma da jan ka ga ya hanta shi da yake so dan haka ita yin kawai ka kowa ba a tuwa ba a tuwa da ba a ruwa daga lokacin da ka kowa ba ka yi da yau da ruwa ita wani gari kuma da kira su gobe ai shi ma gwamnan su kira su gobe kuma za mu je da zai to shi ne yadda daukakiyar da ake yau aiki da wani zan kama su da wani cikin hannayen su na dama da kama su bawo in kire su kawai shi ba su na a ƙarfi da wuce ba da haka sun na aiki na a can su a zama ba da tafi ba su yanki da ni da wani su ba waye su ƙaramin azama kuma waye azama su zuwa ruwa da Allah ya gwamnati wani wannan abin da ya gwamnati duk da yake ayyuna da ba da ko an rawo a gaban Allah ne wannan yake wallahu khairul wa Allah da kake da shi a a wallahu khairul wa amma ka ba ne ke magana Allah ya ka ba ko wala ba su ayatu hajjatu wa ita ba ne ke magana da wata Allah da ba ka ya ta yi na kan da zagon ba ba da ke an ka ta kan da ba zai da yi sai ka ba ka ko magana azaba kuma azaba kuma azaba da yi da wallahi ta doke wa azaba da yi ba wala da ake a shan wa ta shi da ni ta yi to shi ne ya ci ya ci ba ka su ba wa ne da ke imani ko ba ra da ba da ke ta shi to shi ne a da ba da ba da فلما ألقوا فلما ألقوا قال موسى فلما ألقوا قال موسى ما يجري في الجيرة إن الله تنزله إن الله لا يجري على Jadi dia mengatakan, eh, saya a duka kuma zo da cikin lokaci ita na da yi yiwu Allah zai bada ita na da yi yiwu a wani Allah baya da aikin mamarata wannan aya ma yi ta ke jira ita na da yi yiwu ita na da yi yiwu a wani da aka wani su za mu yi saukai aka rubuta shi a matsayin maganin ciki yana cike shi a rubuta aka wanke aka sha in ana tsammani an yi mutum ne ka Allah zai zai kashe shi ma shi ke tsira inna Allah zai tsira inna Allah la yajra wa la ويهز الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Allah zai ba ki ce ba a gyara ake mabarkata kuma sannan zai karkata gaskiya shi ne na hujjoji na ɗaya shi ba da aka tabbata kuma zai kayyade hanya shi ne fir'auna da ƙaryar da gobe ko ta ce da gobe da ke ta aka yi walau ƙaryar musulmi da kai ka wato mafarka iyawu ta ta ba da kirkir da Allah zai tabbata da shi a yin قومه أخذ من فرعون ولم يعلم لهم فإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لكافر به فأولى موسى إسلام بك الإيمان به sai su yi arzari Isra'ila wannan fasara a cikin wanda aka ce a kowane sana ke da Isra kurkuru suka yi sha Allah wa ajiyina ya shiga su mutum saba'in da biyu maza da mata suka yi a rabar Isra'ila haka Isra'ila kan suke a cikin kuma ranka za su shiga kuma dubu ɗari shida a ajiyar suka shiga ranka za su shiga ranka da aure da shirman su ba shi ɗaya da shi na mutu da ruwa wasu zai ba na masu da su da goro to a ran nan sai da su da sun iya cikin ɗauki na biyu haka ba ma a wani wato domin a ɗaya kuma su da ɗaya su da ya ce ba kyautawa ko imani ya yi kyau a ranar wasu misra'una kuma ya wani suna ba sa iya imani saboda tsoron da kawai da mutanen ba sannan illa zuciya su ji kawai ne waɗansu kaɗan da suka yi imani da shi waɗanda su ce gaban su su ne a cikin aura kamar ita asiya su su misali kamar ita ma shi ba ne mace su su ɗaya su aura kamar shi kafin su aura wanda yake da kula mata da tsirrai da matan shi kafin su aura ke su ne zuriyar shi kawai a cikin kawai da shi ya fi kafin su aura ya hawa a wannan kuma kawai na bai da ya kuma kan kusa kai na da kan kusa ala ala a idan da karatu da shi da Allah mai tsoro da tsoron da Allah da mutane da ake kan cikin kada su biye da ku da su ne to sai a da su tun da da yana da dokan yanka da ya bai da ila a dai wannan duba daga ba a cikin dokar da ku kai da wai da sako da mutane suka suka fi hajji suka yi a ƙara kuma suka fi hajji suka fi suka fi ɓangaro da yin su suka hajji da ya zara da wahala ya kan da za su haka su da suka nisa su za ka fi da yin su hajji ko da ke da su ya hajji ya zama an farka kai da kuma kan ka ba a cikin abubuwa ko ba da ya ce ka fuka fi abu na abu na wasu a yi ba za ka kawo da dokar baya ta kashe jariran nan za ku ta kashe jariran kuma ku rika bari da yankin maka wai ta maka wani ne to wannan sai ya a ranar da shi auna kowa da kowa da shi da shi don musulunta a cikin kawo da bari ma da shi nan to ita da auna hakika da wata la'ari ya dauka ka fasa a bayan nan a zuwa su kan kira da ita da auna ala ilamu wanda ala ala ya ala shi ma shi ke nan ali wanda kai ala ya haɗu ruwan da ayin da da hakika da auna ya dauka ka fasa الرجل وإنه لمن المسلمين سيدي يا رب السماء وأنت في مقر السماء كيف يشاء Allah da kanka ya rantsa da zaki da kamar ya san sauraka a bayan kaza da alin bilawi amma kuma idan wani yana da shi da shi mabaka a sai ga shi ne zama yasa su bayan Allah wadanda suka san Allah gurgurar ɗaukaka gwargwadon mazan ita a gaban Allah. Da duk wani da kaga gari kusa da jiwar a kan jikin a kan jikin zai bane zai bane a kan jikin ba kusa da jiwar zai bane. In kaga gari ya zama ba mun kwanta wani ala kuma ya zama. In ka ke ba shi wani zama ba Allah ya kira ba. Haka ne? Ya zo da amma ba. Haka ne ba ba. To shi za su bayan Allah gwargwadon ɗaukaka gwargwadon kwanciyar kifa a gaban Allah ta wanda ya san Allah ba ya cikin ɗaukaka ba ya yi wanda ya cikin ɗaukaka to wanda ake da zama Allah don ya san shi ga zai wannan al'amari to shi da aka bai samu wannan shi bai kira ɗaukaka sai ka sai ka da cewa ba a fara da kawo wanda da wata ta fara yi na kaza ta fara kuma daga da fara wa yi to duk ya yi ko ga da bai fara wai ta wani nan kun ya da ne ba ba
وعليك وكلوا
وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم حتى موسى da abin da ya tashi ana ta'abatar da su shekara da shekaru fir'aun kuma ya sa su tsawon suna bayan an nasa nasu da ya karɓa ba sai ya ce wa bani isra'i da wa'azi suka ji mana ya kai ga tsawon allah daga cewa معاشر الصحابة فقال أنا يدكم الأعلى فاعتبر يلقوا فكان الآية تبدو وإن ذلك الإبرة تو يوم ثم يقرأ يدخل في إله الهدى وأن لك مجاهدة بدل وقتي فإنه يا رب الجاهلة يا قوم يا رب الجاهلة إن كنتم آمنتم بالله كما لديك الله عليك وكفر إن كنتم مؤمنين da shi kadai za ku dogara har da gaske suke yi mu da ba a ce kun a cikin a yau da mu to ke ba ne da wannan rubutun kuci da rubi da ba a duk wani rubi a shi a cikin da musulmi ban ma a cikin dukkan annabawa da cikin da zai isa Allah bai taɓa yi wani annabi da addini da ba addu'a da ɗaukar ismail ربنا واجعلنا مسلمين لك عدد مليئة النبي كان في وقتها وذلك وجه حنجر غرامنا وفتحنا مسلمين سوى لبدا أي بيت نورا بلا سوى كشيء أنا من أمر رمضة إن شاء الله أوكي نعم نعم نعم zakakun dinare da duk a nan suna suna ke zakka kira ji da yi to dinare na suna yi sabuwar za mu yi manzon Allah na ga ga ɗan kwana da yau muna karatu yana da kyau ku zama muna da kiyoyi muna da kuma ku zama wa da kuɗi a kan da shi ƙarshen kuɗi kasar waje da ko kuɗi cikin nan da musulunci da zai to kuɗi ƙarfin kasar waje na gwada akwai kirani kuma na azurfa wani suna ne ashirin shi ne ta kira shi amma yanzu da yake an san da suka saba su ake fitowa wani yana ne to sai ya zama dole malaman abin masana ma'auri wani su ake tambaya su gaya mana duk shekara za su suka fitarwa ce bana a cikin da aka yi misali zakka ya kama su ɗari kaza to kai ma na wuce su ɗari kaza a cikin za ka ba da cikin kwakwar kwakwar ba na san su su ɗari kaza kana da kira su ɗari kaza ka su ɗari kaza kana da miliyan ba su kuwa su ɗari kana da miliyan ɗari miliyan biyu da rabin miliyan ina da kanka to ba ta maza kuma ka raka shi da zakka kuɗi su ka bai kai ba a kan ka ɗauka ba su kai ba ne su in dai dai Allah ya shafa mana wannan cikin zaɓu ولا يكون عنده الا بشيء فوجد فيه شبكه فوجد ان ما دار يشوف الشيء من هنا رمضان وقد كان كلام قليل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد Hey, what are you?